saurare Assalamu alaikum. Ahmed Abba ke tare da ku ta cikin sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne kan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da yanzu haka ke gudana a ƙasar Rasha, inda tuni aka fara ganin ƙasashen da alamu ke nuni da za su iya kai bantansu, yayin da wasu kuma idan har ba su ɗauki matakai a wasannin gaba ba, to fa suna dab da bankwana da Rasha. walking alone. gabanin soma gasar dai hasashen masana ya karkata ne kan manyan kasashe da kuma wasu manyan 'yan kwallo wadanda ake kallon za su taka muhimmin rawa a gasar to sai dai kuma da soma gasar lamari ya soma shan bamban lura da yadda wasu daga ƙananan kasashe da hankula baya kansu suka soma nuna bajintar su muzammilu dalhayola wani ɗan jarida ne da ke bibiyar gasar mun kuma tambaye shi ganin yadda gasar ta soma ko ta zo musu da mamaki kuwa akwai abubuwan mamaki da za su kara faruwa a wannan gasa kamar yadda muka faɗa tun daga farko domin in ka dubi wasu kasashen wanda ake gani ba wasu bane ko kuma a wannan karan ma suka fara zuwa ita halartar gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ga sun fara ba da mamaki to kaga kuwa muna sa ran za a iya kara ganin wasu abubuwa yanzu an ce wato ya kiyaye mai zamani za a kara ganin wasu abubuwa na mamaki a cikin wannan gasar kofin kwallon kafa ta duniya da aka riga aka fara ta a ƙasar rasha yanzu kasashe irin su argentina da irin su faransa misali yadda suke da zaratan 'yan wasa abin ya baku mamaki kalar salon da suka buga eh, zai ba da mamaki to ta fuskar amma kuma ga duk wanda ya san kwallo wani lokacin ana cewa ba a sanin mace sai miya ta kare sakamakon yadda kwallon kafa yanzu da ta haɓaka hatta ƙananan ƙasashen da ba su da al'umma da yawa a wajen su suna samun gogewa ko kuma ta wasu 'yan wasa da suke bugawa wasu manyan wasanni na ƙasashe na lig kenan da muke cewa wato kamar na manyan kasashe na turai an ga yadda aka cece raini tsakanin kasashen spain da portugal wasan da ya kayatar da 'yan kallo musamman rawar da gwarzon dan kwallon duniya ronaldo ya taka kazalika kuma aka ga sabanin irin haka ga lionel messi a wasan da suka buga da kasar iceland shin ko daman haka aka zata ga milu dalha haka daman zai iya faruwa to dan ma suna da gogewa ne ka duba yan wasan kusan duk suna buga a manyan kungiyoyi to gogewa da suke da ita shi yasa ma wasan bai kwace musu ba aka tashi wannan kunnen doki amma shi kamar cristiano ronaldo dan wasa ne wanda yake dama yana da wato nagarta ta wajen nuna kwarewarsa a irin wa'annan manyan wasanni kuma shi ma ya sha faɗa kan cewa abubuwan da yake yi zaka ga wato abu ne wanda yake ya daɗe yana yin atisaye a kansa mm. to kuma yana da yakinin kan cewa yan wasansa za su ƙara ba da taimako da gudunmuwar da za su bashi shi kuma zai sa aikin haka yake sai aka ga sabanin haka ga dan uwan shi Messi eh wannan yanayi ne na ƙwallon kafa Messi kusan akwai abubuwa da dama da zaka nuna cewa ko yana dan sa sakamakon wayancan wasanni na karshe da suka zo har sau uku mm. kusan ba sa samun lashe kofi mm. shi ko Cristiano Ronaldo idan ka kula ai kasarsa ita ce zakara ta nahiyar turai to akwai wannan abun na kan cewa a to tun ya ciwo kasarsa wancan kofin nahiyar turai to hakika wannan zai kara masa wani kaimi shi ko Messi har yanzu jimamin wancan abun mm. zaka iya cewa yana da wani tasiri a kansa mm. na cewa to wannan fa dama ce kusan ta ma karshe ma shi ko Cristiano Ronaldo zai iya cewa a yau in ya gama kwallonsa zai iya cewa yayi kasarsa wani abu mm. saboda ya lashe mata kofi shi ko Messi har yanzu ba a wani abu ba wannan kusan kuma ita ce dama ta karshe wani abu da har yanzu ke wahalar da kasashen Afrika a gasar cin kofin na duniya shine matsalar matsalar yin shiri tun da wuri abinda masana ke cewa shine kashin bayan koma bayan da kasashen afirka ke fuskanta ko da a gasar ta bana inda tuni kasashe irin su masar da morocco da ma najeriya suka sha kashi tun shigar su a farko ko me muzammil zai ce kan wannan koma baya wa lokacin da shiri ne da tsari kusan muke makara a wajen yinsa domin duk kasashen da suka ci gaba yanzu ana kammala wannan gasar ta kasar rasha yanzu kasashe duk masu wayo da kuma tsari za su fara tunanin shekara 2022 wanda za a kasar katar kenan to in ka fara wannan tsarin za ka yanzu kafin mu kama tambaye kan wani abin kasar Germany a wasannin da aka buga na Confederation Cup kusan sun zo da matasan yara wanda ake tunanin su ne za su buga musu waccan gasar wacce za a buga ta nan shekara shekara hudu nan gaba to kaga tun yanzu sun fara gina kungiya sai an kaga yan wasan su duk yara ne wanda suka zo su Draxler ba shi ne jagorance su kuma Draxler a cikin wannan tawagar ba shi baya cikin su mata tawagar farko ta sha ɗayan farko to kaga wannan tunani ne da tsari da kuma yadda da abin da kake yi din to kenan hakan ce ke faruwa a tawagar Najeriya kenan warai kuwa tunda to wani lokaci wannan shekarar ce ma za mu iya cewa an samu damar yin shiga gasar tun da ragowar ma wasanni to amma kuma jiba abin da yake faruwa kusan za mu ce da 'yan wasan ko da su masu warawar ko 'yan shagala suka yi ne ko kuma bacci suka yi suna tunanin wancan kokarin nasu shine zai biyo su a nan wajen ba zai yiwu ba ita kwallon kafa a cikin fili ake buga ta ko suwaye da suwaye a wasan da aka suka buga tsakanin argentina da iceland kowa ya gani in zancen magana zaranta yan wasa ne ba za ma ka hada ma da cire ma messi kawai irin su ba su da irin su di maria su eba banega duka ba su da irin wannan yan kwallon irin su Mascherano duk babu irin su a nan wajen amma jibiyar da kwallon ta riga ta yi an dai ka saka zuciya kai tsari kuma ka zo kai aikin ka yadda ya kamata aka sa kishi na kasa. to yan wasan najeriya inda za su buga kaso hamsin na abin da suke buga a kungiyoyinsu musamman irin waɗanda aka dogara da su irin su victor moses irin su su mikel ɗin to da za su buga kaso hamsin na abin da suke buga a kungiyoyinsu najeriya za ta iya wani ba ma ɗari kan ma su buga ma ɗari mm. in za su ba mu kaso hamsin a malam abubakar za mu iya wuce ba matsayin da muka kai na wanda yake na alif hudu. kan halin da tawagar najeriya ta sinci kanta a gasar shi ma yahaya garba wani mai sharhi kan kwallon kafa ya mika shawara ga mahukuntar kungiyar shawara ta wannan fatan din da ya dauka na 442 ya cire shi ya dawo ya koma normal fatan ɗinsa na 352 mutum uku a baya midfield mutum biyar ataka mutum biyu saboda a jiya shi ataka mutum ɗaya ya odiyan igalo an kasa providing ball shi kadai yawa da zai penetrating mm. ya samu ya ci ball to amma da za a samu atakoki guda biyu kaga muna da ɗayan simon ah, okonko wanda za a iya crossing yana da tsayi zai iya samu ya ci ball mm. sannan wingers midfield mu. a mutum biyar din nan za su iya sporting ga atakokin wanda nan da nan za su iya providing din bal din da zai samu a to wannan shawara ce da nake ganin shi ror ya dauka ya amfani da ita. To amma kana ganin canjin guraben buga wasa ma da aka yi musu kamar yadda suka saba su bai taka rawa ba? A shi ma ya taka rawa kamar shi kansa Victor Moses in ka duba a Chelsea yana buga lamba biyu a midfield a yadda suke amfani da 352 yana tafiya a right wing mm. wanda nan da yake providing sport yawa yawa shine bi shine bakwai yana providing sport ga atakoki kuma mm. yana crossing a samu a mm. sannan shi mikel role din da aka dawo aka bashi yanzu na play bai kamata bai koma role din da yake yi wanda ya sa buga a Chelsea yau wani tarewa anan kuma yana providing din yana rarraba balabale yadda duk ya kamata wani abu da magoya bayan Najeriya ke korafi shine yadda babu yan wasan gida cikin tawagar kasar sabanin sauran kasashen duniya Abdullahi Sharada wani alkalin wasa a Najeriya ga abin da ya ce eh, gaskiya an samu wannan problem din ya kamata a ce an tafi da wannan dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas wato Junior Lukosa saboda yanda hazikin dan wasa ne kuma da yanayin baldin da yake buga kuma sannan in dai dauka ɗaukar space ne kaf takokin Najeriya ba wanda ya kai shi ɗaukar wannan space ɗin. Kuwa za a samu dami ido gaskiya da an tafi da Dino Lukosa. To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa kan rawar da Super Eagle din ta taka? suna na Tijjani Nasiru Nura wanda ake kira da TJ. Eh, gaskiya ta obalin da suke sun burge ni jiya da irin wasan da suke kawai dai ci ne babu shi sama Allah bai ni za mu ci ba To yanzu misali aikin da yake gaban ku Argentina da Iceland. kana ganin za ku iya kai bantai eh muna sa ran Allah da zamu ci wannan koda wan zero ce Wato kai dai baka fidda rai ba fidda rai ba kuma ban kare ban Allah da confidence ina suna na faisal dabai daga jihar katsina mun zo mun buga kwallon mu na farko wanda yake da bamu taɓa bugawa da su ba muna tunanin ba su san mu ba ba mu san nasu ba muna tunanin za a amfani da wannan dama mu ci nasara a kansu to kuma gashi dai kwallon ya zo ya zama mana an tashi biyu ba ko daya in aka duba yanzu kwallon da aka buga tsakanin argentina da iceland kwallo ne mai tunda cewa Najeriya gaskiya rashin cin wannan kwallo da bata yi ba yanzu tsakaninta da Kuroshiya nuna cewa gaskiya tana da jan aiki a gabanta sosai. eh to ni a gaskiya ne zan ba su shawaran gaskiya wayanda suka fara da su kamar egalo da iwobi ya nuna cewa a wannan kwallo gaba ɗaya ba sa ciki wanda yake in kowa ma ya lura zai da cewa su kadai su bi nan su aka canza a wannan kwallo ya kamata a ce musa a bashi lokaci ya fara kwallo da shi saboda fara kwallo da dan wasa yana ba dan wasa natsuwa wanda zai yi kwallo sannan kuma ya sanar cewa ya kwallo da sauran 'yan wasan sun tafi gaba daya ehena cewa da aka kawo shi ya nuna cewa kwallon da ya buga kwara daya ta fi minti kusan 75 na wanda igalo ya buga Step by step, the clock is ticking, but there's no time for Masu saurare a nan muke kammala shirin labarin wasanni na wannan lokaci sai ku tare mu a makon gobe idan Allah ya so. A manadin sauran abokan aiki musamman Abubakar Isa dago sai kuma mu Bashir Ibrahim Idris da sashen Hausa na RFI ni Ahmed Abba ke cewa ku huta lafiya.